بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الخميس sha uku ga watan tara watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin sura ta goma suratu yunus alaihi salam a jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta saba'in da bakwai faɗin allah ta'ala ƙala musa a taƙuluna lilhaƙi lamma ja'akum a sihirun hada wa la yuflihu sa'irun yau bi ibnihi ta'ala za mu tashi a faɗin Allah ta'ala ƙalu a ji tana litalfitana amma wajadna alaihi a nan, malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalu ajitana litalfitana amma ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين الله مدوكتين سركي yake fada bayan annabi Musa alaihi salam ya ga ya mafir'auna da mutanen sa cewa yanzu gaskiyar da ta zo muku kuke danganta ta da sihiri shin yanzu sihiri ne wannan ma'ana istifami ne na inkari kenan ma'ana ba yadda za a yi wannan abin da na zo muku da shi na bayani da littafin Allah ya zama sihiri ba don komai ba saboda wala yuflihu sa'iruna ai ba yadda za a yi masu sa'iri su bayan annabi Musa ya faɗa musu wannan qalu sai fir'auna da mutanansa suka ce da annabi Musa aji itana shin ka zo gare mu ne litalfitana dan ka kauda mu amma wajadna alaihi aba'ana gabarin abinda muka tadda iyayenmu a wata kuna lakumal kibriya ufil arzi domin kuma mulki da ɗaukaka da girma ya zama naku a wannan ƙasa wa ma na'nu kuma bi mu'minina ba yadda za a yi mu zamo masu ba da gaskiya gare ku saboda ma'ana kun zo ne domin ku janye girman zuwa gare ku ku kautar da mu gabarin ma'ana ababuwan bautanmu lafazin litalfitana lafazin litalfitana mudari'i ne na lafata lafata shi kuma min babu daraba ne daraba ya lafata yalfitu ina fata an gani kuma kalmar ma'anarta shine surifa saboda akan ce lafatahu yulfituhu idza sarafa wajhahu anin nazri ila shay'in muqabilin liwajhi lisan da ka kautar da mutum gabarin duban wani abu da yake fuskantar sa sai a ce mai lafatahu mana ya kautar da shi abinda suke nufi ka zo ne don ka ɗauke hankalinmu gabarin abinda ke gabanmu na gumaka ko na abin bautanmu don kai ka janye girman ya koma gurinka sa'an nan lafazin ma wajen na alayyi a ba'ana ma isin mosul ne ai allazi wajadna alaihi aba'ana abinda muka sadda iyayenmu akai suna nufin dukkanin alayen da iyayensu suke kai ma'ana so yake ya ɗauke su gabarin dukkanin halayen da iyayensu suke kai wannan ishara ce zuwa ga cewa su suna ganin iyayensu akan daidai suke akan gaskiya suke shi ya sanya ma suke koyi da su kaga wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba ala ummatin wa inna ala asarihim muqtaduna mana aka lamarin yake duk sanda muka aika ma wata alƙarya mai gargadi sai ka ji mutane suna cewa manya-manyan majiya daɗi almala'un ciki sai su dinga cewa ai mutar da iyayenmu a kan wata aƙida kuma mu gurbinsu za mu tafi saboda haka kenan su ma nan mutanen fir'auna ba farau ba suna so su ce sun tadda iyaye da kakanni akan wata aƙida kuma akan ta za su tafi faɗin cewa wa takunu lakum al-kibriya'u fil ardi al-ard lafazin al-ardu anan alif wallan ba na jinsi bane alif wallan na al ne ma'ana ƙasa ce sananniya da suke nufi dan ya zamo girman da ɗaukaka a ƙasar masar ya dawo annunku ya fita daga annun masu mulkin masar saboda su bani isra'il zuwa suka yi sun zo ne daga filadu kan'an asalin zuwan bani isra'ila zuwa masar shine lokacin da annabi yusuf alaihi ya zama shugaba a kasar masar bayan an kai shi a matsayin bawa da aka tsunto shi a rijiya aka sai da shi har ta kai ya zama abin da ya zama kamar da mu karanta a suratul yusuf to bayan ya zama babba mai mukami yan uwansa suka zo ya rike dan uwansa daninsa ƙarshe suka zo suka gane shi ai kaga ya ce su koma su taho da iyayensa to asalin tasowar bani isra'ila kenan daga biladu kan'an zuwa kasar masar wanda asali 'yan kasar masar ƙibɗawa ne su ne ƙabilar fir'auna da mutanensa saboda haka kaga kenan suna tuhuma cewa annabi musa wanda ya fito daga bani isra'il ne su kuma asalinsu sun fito ne daga wancan jinsi na wato isra'il wanda kuma asalin zuwansu masar tasowa da kakanni suka yi lokacin annabi yaqub alaihi salam zuwa wannan guri saboda haka sai suke cewa kai ma ka zo ne don ka ɗauke hankalinmu gabarin abin da muke bautatawa ƙarfi da matsayi a wannan ƙasa ya koma gurinku su sun ɗauka mulki ne gaban annabu musa sai suka ce to ba yadda za a yi ni imani mana da abin da ka zo da shi na وقالت فرعون فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم وقال فرعون fir'aunu yake cewa ituni bi kulli sa'irin alim fir'aunu yake gaya ma mutanensa almala'u na fadarsa yace ku zo min da dukkan wani mai sihiri matsafi mai asiri wanda yake kwararre wunin sanin wannan tsafi da shine ku kawo min bi kulli sa'irin alim dukkan wani matsafi masanin tsafi kwararre a wannan ƙasa tawa ina son a kawo mun shi ma ja a saaratu sai aka tafi aka kawo wannan matsafa baki ɗaya, yayin da waɗannan matsafa suka zo gurin fir'auna qala lahum musa sai annabi musa yace da su alquma antum mulqun ku jefar da duk abin da za ku jefar na tsafinku don kowa ya gani idan kun yi wannan to kuma nema sai yin ajiye tawo mu'jizar sai a gwada nan akwai abin da malamai ke cewa asfu wasu ayoyin sun yi bayani a baya musamman mun karanta wasu a suratul araf wasu sun zo cikin suratul shu'ara cewa yayin da su waɗannan masu sihiri suka zo annabi musa ya ce da su ku jefar da abin da za ku jefar ne bayan zuwan su waɗannan masu tsafi ɗin da suka zo kuma fir'aunu ya musu alkawari domin sun ce a inda lana la'ajaran in kunna na hannun galibi sai fir'aunu ya musu alkawari za su samu ɗaukaka da kusanci zuwa gare shi ƙala na'am wa innakum laminal muƙarrabe. na fatan gani to wannan abin da aka gaya musu suka ga za su samu fada ga dukiya da za su samu wannan ne ya sanya sai suka ce da annabi musa imma an tulkiya wa imma an na kuna na'alul ko dai ka jefa ko mu fara jefawa to anan ne sai annabi Musa yace da su ma'ana al'umma antum mulku ko fara jefa da abinda za ku jefa To suka ce abinda ya sanya annabi Musa ya nemi musu fara jefawa babban dalili ne na farko na farkon dalilin shine cewa ya nemi musu fara ne domin mutane su ga irin tsafin nasu ta yadda idan shi kuma ya zo ya jefar da nasa mu'ujizar sai mu'ujizar ta karyata wancan abin da suka jefar ina fata gani shi za yake ku fara kaga da suka gama duk abin da za su shi za ce falon ma sa'aru a ayyunan nasu suna jefar da waɗannan tsummokaran da sandunansu sai ya irke idanuwan mutane sa'iru ko sa'aru a ayunan nan wattar abuhum suka firgita mutane waja'u bi sa'irin azim suka zo da tsafi ne mai girman gari to annabi Musa yana jefa tasa sandar sai ta haɗiɗiye duk wannan tsafin kuma ba su ga cikinta ya kumbura ba sannan kuma ya kama kayansa ta dawo sanda shine wa aina ila musa an alqi a sa fa’iza iya talkafu ma yafikun sai ta haɗi duk wannan karerayen wato da suka zo da shi wannan shine sirri da farko to na akwai wata matsala cewa da annabi musa ya ce da matsafa ku jefa ko ku fara jefa tsafinku ai tamkar umarni ne gare su sai me sai tsafi shi kuma tsafi menene kafirci shirka to ya aka kuma ya bada umarni shi da ya zo ya tabbatar da tauhidi ya ba su umarnin kuma su tsafi ina fata gani domin ya ce alku ma an cin mulkun abinda za ku jefa ku jefa ɗin. ina fata an gani sai malamai suka ce ai babu wani karo ba umarni da abin nan ba a lokacin da matsafan nan suke gaban fir'auna kafirai ne su ba musulmi ko daya cikin su shi kuma kafiri abinda ya shafi foro shari'a shin mukhatabuna bi furu'i shari'a ko gairu na bi furu'i shari'a malaman usulo suna cewa kafirai gairu mukhatabin bi furu'i shari'a saboda da su ma nan kafirai ne dan kafiri ka ce tsafi ta yi ma za mu ce tasar da muje mu haka ne ko za mu ce tasar da ko ba haka bane ba shi ne ake cewa gayye da ba gayyen na ayya a ce ne har na a indi kaga me ya kai shi ko ba haka ba ne to nan ba za ni ce cutar da muje arna ne dama makabirai ne sai kuma yake ku jefar da kayan tsafin naku sau haka ba yana nuna wai ya kira su ne zuwa ga aikata wannan ba sannan sirri na biyu akan wannan ai sai an jefar da tsafin sannan kuma mu'jizar ubangiji za ta tabbata da Allah ya baki kenan ya nemi su jefar ne domin ya ajiye mu'jizar da Allah ya bashi ta rusa kuma wannan abin da suka zo da shi ina fata an gane ba wai yana umartar su ne da yin wani abu wanda yake ba daidai ba a'a ya nemi su yi wannan ne domin ya rusa abin da suka zo da shi wato na tsafi ne shi san ya yake cewa da su alquma antum mulqun ku jefa dukkanin abin da za ku iya jefawa na tsafi sai kuma suka jefa wannan na'am falamma alqaw qala musa ma ji'tum bi إن الله لا يسلم أمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا yayin da fir'auna wato waɗannan matsafan fir'auna suka jefa abinda za su jefa ɗin shine a wata ayar fa alqaw ibalahum wa isiyahum suka jefar da wato waɗannan igiyoyinsu da sanduna sai suka juya su ma suka zama wani abun ban tsoro na tsafi bayan sun jefar da wannan kala musa da annabi musa ya gani sai ya ce da su ma ji tumbi ai abin da kuka zo da shi ba komai ba ne face tsafi ne shi'iri ne tsafi kuka yi ba wani abu kuka yi ba inna Allah sayubtilu tabbas Allah maɗaukakin sarki sai ya rusa wannan tsafi da kuka zo da shi ba dan komai ba saboda inna Allah la yuslihu Amalal al-mufsidin Allah baya taɓa. gyara ayyukan maɓarnata sai dai rusa wannan ayyuka na maɓarnata da lafazin ma ji itun bihi sihir akwai kira'a ma ji itun bihi a sihir abinda kuka zo da shi tsafi ne akwai kira'a ma ji itun bihi a sihir abinda kuka zo da shi istifami ne shin wannan ba tsafi ba ne kaga dai duk kusan wannan ya zo da siga ta istifami wannan kuma ya zo da siga ta gabar mana abinda kuka zo da shi tsafi ne ko kuma abinda kuka zo da shi shin kuwa ba tsafi ba ne to in ma tsafi ne allah maɗaukacin sarki zai rusa shi kuma Allah baya taba bawa aikin makarnata wato ya gyara shi baya yi sai dai rusa wannan aiki din wannan aya ta tabbatar da cewa mutanen fir'auna sun zo da tsati kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tabbatar ma matsafan fir'auna cewa Allah sai ya rusa wannan tsafin da suka zo da shi a wani wuraren Allah ya tabbatar da cewa wannan tsafin Allah ya rusa shi da kuma wani wani Allah ce fagulibu unalika a wannan bigire ne aka rinjaye su aka gama da su wankana kalabu sagirin suka juyo suna kaskantattu wulakantattu ƙarshe ma suka miƙa wuya wa ulqiya sa'aratu sajidin ƙalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun kaga Allah ya rusa abinda suka yi a wani wurin ma suka ce mai amanna bi rabbi haruna wa musa kawai suka ce ah, wa ulkiyar sa'arar tusagirin ƙalu amanna bi rabbi harun wa musa sai firawuna yake amantum lahu qabla an adana lakum yanzu kun ba da gaskiya da shi kan ba ku izini Inna Kabiru kuma lakabirukum allama kuma sayar Shi ne jagoran naku oganku ne koya muku zafi? wannan me yake nunawa duk inda aka samu rigima tsakanin karya da gaskiya ko ba daɗe ko ba jima ya eh gaskiya ta yi nasara a kan karya. abu na biyu yana nuna mana cewa mara hujja mai girman kai akan gaskiya duk irin hujjar da kai masa bayaninta sai ya san hanyar da zai fi ya zille mata shi fa ya tura duk biranensa a nemo masa wanda suka fi kowa iya tsaci ba su da alaka da annabi musa shi ma ya san ba su da alaka da shi amma da suka zo da ya ga an yi galaba a kansu me ce innahu lakabirukum alladhi allama kuma sihr ai ne babban naku wanda ya koya muku tsafi fala ta ta'lamuna sai kun sani ma'ana wannan yana nuna in dai mutum ya tsaya kan kin gaskiya to dukkanin hujjar da za ta tsaya masa ba zai taba imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin kai koda kowace aya za ta zo ba za ta yadda ba hatta ya rawul azabal alim in kaga sun yi imani to azabar suka gani da ya faru kenan ga fir'auna Allah ya kiyashe mu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhibbu Allahu al-haqqa kuma Allah ya ba ma annabi Musa wannan galaba ne domin Allah ya tabbatar da gaskiya bi kalimatihi da kalmarsa ko da kalmominsa ma'ana umarninsa ya ce kun kuma abu ya kasance walau kare almujirimuna ko da waɗannan kafirai waɗanda suka yi shirin abinda suka yi shiri ko da ba su yarda ba ko ba sa so sai eh, gaskiya ta yi nasara akan kan ɗariya. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى التي باب وندي إيماني دا النبي موسى إلا ذرية من قومه face wata zurriya daga cikin mutanensa ala kaufin min fir'auna duk da cewa suna tsananin jin tsoron fir'auna mana tare da jin tsoron fir'auna wa mala'ihi mala'ihim da manya-manyan 'yan fadarsa an yaftinahum kada su fitine su akan addininsu wa inna fir'auna la'alin fil Allah ce lallai fir'auna mai ɗagawa ne ban kasa wa inna ula minal musrifin kuma lallai fir'auna yana cikin gawurtattun maɓannata Allah ke shiru lafazin fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi babu wanda ya ba da gaskiya da annabi musa face wata zurriya daga mutanensa qaumihi hi da mirin nan ina zai koma zai koma kan annabi musa ne ko zai koma kan fir'auna ina fata an gani a nan malaman tafsiri suna da fuska biyu wasu malamai na cewa wannan zamirin fama amana li musa illa zurriyatun min qaumihi zai koma kan fir'auna babu wanda ya ba da gaskiya daga cikin mutanen annabi musa ko daga cikin mutanen fir'auna ba wanda ya ba da gaskiya da annabi musa illa zurriyatun min kaumi sai wasu zurriya kaɗan daga cikin mutanen fir'auna har masu wannan magana suke cewa ƙurtubi ya akaito masu wannan magana suna cewa daga cikinsu akwai mu'minu ali fir'aun wannan wanda yake cewa da su a fadin fir'auna a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum suka ce kaga shi ma yana cikin mutanen fir'auna ya ba da gaskiya suka ce akwai matar fir'aun asiyatu matar fir'aun har ma ƙarshe da fir'auna yake azabtar da ita mai ce رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه وقومه ونجني من القوم الظالمين hakanan suka ce akwai yan fir'auna guda ɗaya da kuma mai kula da taskar dukiyar fir'auna shi ma da iyalinsa suka ce waɗannan ne daga cikin waɗanda suka yi imani daga mutanen fir'auna wani suka ce a'a wasu ne daga cikin da ƙifɗawan amma iyayensu bani isra'ila ne iyayensu bani isra'ila ne kun san shi fir'auna don gudun kada annabi musa ya zo ya raba shi da mulkinsa ko don gudun kada bani isra'ila su yawa kamar da mun karanta a baya waɗannan ɗayan biyun nan su ne dalilan da ya sanya ya dinga yanka bani isra'ila dalili na farko ya ga bani isra'ila suna yawa kada wata rana su zo su yawa a masar su ma su nemi mulki sai ce to me kamata a yi a dinga yanka 'ya'yansu maza 'ya'yansu mata kuma a bautar da su ga yabdawa to kaga idan aka bautar da mace ubangidanta bakibɗe ne in ta haihu da shi kaga ɗan menene bakibɗe kaga anan bani isra'ila ba za su yawa ba domin an bautar da matansu an yanka 'ya'yansu maza kaga ba da za a yi yawa na fatan gani to kaga a wannan maganar kenan waɗannan waɗanda suka yi imani daga mutanen fir'auna sai wasu malamai suka ce iyayensu daga bani isra'il ne amma mazan su kuma iyayensu maza daga kifdawa ne ka ruwa biyu ne sai tasirin iyayensu mata sai tasiri a kansu sai suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa to koma menene dai akan wannan magana yana nuna wani bangare na mutanen fir'auna sun ba da gaskiya da annabi musa alaihi salatu wassalam a ra'ayin masu wannan tafsirin kenan mirin kaumihi zai koma kan fir'auna sai zamo kenan fa ma amana li musa illa zurriyatun min qaumi fir'auna ina fata an gani masu magana ta biyu suka ce a damirin zai koma kan annabi musa suka ce fa ma amana li musa babu wanda ya yi imani da annabi musa illa zurriyatun min qaumihi sai wasu tsiraru daga cikin zurriyar annabi musa din su ne bani isra'ila suka ce dalilinsa na farko abdamiru yarju ila abdarabi mazkurin damiri yana komawa ne suna mafi kusa da shi suna mafi kusa kuma a anan shine sunan annabi musa alaihi domin na fir'auna yana waccan aya kamun wannan amma a wannan aya suna mafi kusa na zamiri shine zamirin annabi Musa alaihi salam ina fata gani suka ce to su ma nan zurriyatun min qaumihi suka ce ba iyayen ne da kakannin suka yi imani cikin bani Isra'ila ba a'a ƴaƴayensu matasa wannan shine ra'ayin mujahid ibn jabar inda yake cewa auladul ladina ursila ilayhim ya'yan waɗanda Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare su ne min tuli zaman saboda dadewar zamani su ya'yan ne suka yi imani wa mata aba'uhum amma iyayensu suka rusu ina fata an gani wannan shine abin da Imam Tabari ya rinjayar a cikin tafsirinsa sai dai alhafiz ibnu kasir yana ganin wannan magana akwai abin duba a kanta idan ka ce wasu jama'a ne daga cikin mutanen bani isra'il dalili ya ce saboda ai su bani isra'il sun san labarin cewa annabi musa in ya zo zai tseratar da su daga bautar wadda fir'auna yake musu saboda ka ai su bani isra'ila sun ba da gaskiya da annabi musa ina fata gani domin sun yadda shi ne zai fitar da su daga ƙangin da suke ciki na bautarwar ina fata gani shi sa za mu gama lokacin da suka fita za su gudu ai annabi musa da ya fita da bani isra'ila domin su ne suka yi imani da shi amma kifta fir'auna ya biyo su ne da mai tarin jama'a ta na kimdawa sai suka ce to a nan bani isra'ila ya su sun yi imani dama da annabi su suna ganin zamirin zai koma kan fir'auna domin a mutanen fir'auna ne aka samu 'yan tsiraru da suka yi imani amma waɗannan sun ba da gaskiya da annabi musa har ma lokacin da fir'auna ya ga annabi musa ya fara da'awa ai ya ci gaba da azabtar da ni su bani isra'il har ma kamar da mun karanta suratul al-a'raf suna cewa me uzina min qabli ma ji'tana min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana ai an cutar da mu tun kamun ka zo yanzu ma kuma bayan ka zo din gashi ana azabtar da mu sai yake mai qala azarabukum bukum an yi yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifata ta'malu saboda haka kenan shi yana ganin damirin zai koma kan waɗancan mutane 'yan tsiraru cikin mutanen fir'auna su ne waɗanda wato suka yi imani su ma sun yi imanin ne ala kaufin min fir'auna ai a kaufin min fir'auna tare da tsananin jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da jama'a su manya-manyan mutanen fir'auna an yafti na hundan kansu mutune su addinin su su azabtar da su ba don komai ba wa inna fir'auna la'alin fil saboda fir'aun babban mai tabar gaza ne ban kasa shine yake cewa ana rabbukumul a'ala shi yace zaruni aqtulu musa wal yad'u rabba shi yace ya amanu bi li la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati wal-ard fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba shi sa Allah yake cewa wa innahu laminal musrifina lalle yana cikin manya-manyan mabarrata Allah ke yashe wa na'am wa qala musa ya qaumi in توكلوا فعليه توكلوا إن كنتم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وقال موسى النبي موسى يتي يا قومي يا قوم تانينا saboda sun yi imani sun zama mutanensa in kuntum amantum billah in har kun yi imani da Allah maɗaukakin sarki kun yadda shi ne abin bauta shi kaɗai to fa alaihi tawakkalu gare shi shi kadai ya kamata ku dogara ku yadda da shi ku amintu da shi ku miƙa wuya ga lamarinsa dukkanin wata azabtarwa da barazana kada su tsorata ku in kuntum muslimina in har kun kasance masu miƙa wuya ga Allah to ku dogara ga Allah madaukakin sarki shi kadai faƙalu sai mutanen annabi musa suka ce alallahi tawakkalna suka ce da annabi musa ai mun dogara ga allah mun yadda da allah mun miƙa wuya ga allah mun fawwala al'amarinmu ga allah subhanahu wa ta'ala sai suka roƙi allah suka ce rabbana ya ubangijinmu la ta ji'alna karka sanya mu mu zamo fitnatan mu fitna fitina lilkaumi zalimina ga mutanen da suke azzalimai ma'anar kar su zama fitna kada Allah ya bawa waɗancan kafirai nasara a kansu domin idan Allah ya ba ma kafirai nasara a kansu to za su zama fitina ga kafirai menene fitina ga kafirai sai kafirai su dinga cewa da akan gaskiya suke ai da Allah ya taimake su kaga wannan sai ya tasiri wurin kafiran ba za su shiga imani ba za su shiga musulunci ba ina fata gani shi za suka ce ya Allah kada ka mai da mu fitina ga mutanen can kafirai mana karka ba su nasara da galaba a kanmu don kada su ɗauka su ne a kan gaskiya mu ne ba a kan gaskiya ba su ƙi imani da Allah ma'ana kenan Allah ka ba mu nasara a kansu domin su tabbatar da cewa mu ne kan gaskiya su yi imani da kai wa najjina bi rahmatika ya Allah ka tseratar da mu da sababin ra'amarka min alqawmil kafirina daga barin mutanen nan da suke kafirai waɗanda ba su yi imani da kai ba na wa auhaina ila musa wa auhin tabawwa a likaumi kuma bi misra buyutan waje alu واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى Allah madaukakin sarki ya ce muka yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa wa akhihi da dan uwansa annabi Harun muka ce an wa ali qaumikuma bi misra buyutan muka ce da su ku riƙi ɗakuna ga mutanenku a ƙasar masar waɗannan ɗakuna ɗin su zama buyutan su zamo guraren ibada mana kenan ku mai da ɗakunanku da gidajenku masallatai wurin yin sallah malaman da suka tafi kan wannan ma'ana suka ce saboda fir'auna ya hana ma a yi sallah a wannan ƙasa saboda haka ba za su iya haɗuwa su yi sallah ba sai annabi musa allah ya masa wa'ayi da ɗan uwansa annabi harun cewa mi da gaya ma bani isra'ila kowa ya riƙi ɗaki gidansa ya mai da shi masallaci ya dinga sallah a cikinsa domin an hana su mana yin sallah ina fata an gani suka ce wa aqimus sala shine waje alubu yutakum qibla komai da dakunan naku su zamo alqibla ba na su zamo masallatai wa aqimus salata ku tsaye da sallah a cikin su wa bashirin mu'minin Allah yake kai bishara ga masu imani cewa nasara tana nan tafi wasu malamai suka ce abinda ake nufi mun yi wa'ayi zuwa ga annabi Musa da ɗanuwansa uwansa annabi Harun cewa siriki masallatai buyutan anan ana nufin masallatai ma'ana su karkafa masallatai a ƙasar masar sa'an nan su sanya waɗannan masallatai su zamo su ne su, inda za su haɗu su bautata ma Allah kuma su tsaye da sallah Allah ya ce ka yi bishara ga masu imani na'am وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضلوا أو من سبيلك ربنا اثمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا يتبعن سبيل الذين لا يعلمون وقال موسى النبي موسى عليه الصلاة والسلام هي الدعاء يروجي الله سبحانه وتعالى يتي ربنا يا أبنججم إنك للكي الله آتيت فرعون كيني كبام فرعون wa mala'ahu da manya-manyan mutanensa masu daraja kai ne ka ba su zinatan ka ba su kyale-kyalen jin daɗin wannan duniya da tarkacen wannan duniya wa amwalan da dukiyoyi fil hayatid duniya a wannan rayuwa ta duniya Allah kai ne ka ba su har ma suke kangare maka da baka ba su ba ai ba su da ma damar da za su yi wannan kangara din a rabbana ya ubangijinmu ka ba su wannan ne zillu an sabilin don su ɓace gabarin tafarkinka Rabba qmis ala amwali ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka shafe wannan dukiyar tasu mana kenan Allah ya tarwatsa dukiyar da suke mallaka domin ƙarfin nasu ai dalilin arzikin ne idan Allah ya tarwatsa arzikin kuma ai dole su ba Allah domin za ka samu a kowanne in yana cikin jin daɗi ya fi gaza idan yana talauci ya fi mai da kai ga Allah to kaga wannan gwanda a bashi a talauci haka ne domin kada ya rabu da Allah to irin wannan kaga kada Allah ya bashi kuɗi sai ba daidai na bukatu domin an bashi yawa gaza zai yi to kaga sai a bashi sai ta kullum a dinga ganin sa a masallaci a sahun farko akwai wanda kuma idan ya rasa dukiyar kuma za a shi za a neme shi a masallaci a rasa to kaga wannan kuma sai a yi masa fatan Allah ya azurta shi domin ya samu nutsuwa ya bautar ina fata an gani kowa da irin tsarinsa shi sanya ya ce Allah ka shafe dukiyar saboda abinda fir'auna ya yake takama da shi shine mulki da mai da arziki to idan aka rusa arzikin nasa to zai shagaltu da wani abu daban wannan kuma sai ba wa musulmai dama su ci gaba da yada da wasu zuwa ga Allah ina fata gani wannan shi sanya annabi Musa da ɗan'uwansa uwansa suka yi wannan addu'a annabi Musa na addu'a annabi harun yana amsawa shi za suka ce rabba naqmis ala amwalihim washdud ala qulubihim ya Allah ka daure zuciyarsu fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawul azab al-alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi. ma'ana a ɗaure zuciyar Allah ya ana fir'auna da waɗancan jiga jigajigan karɓar imani da Allah da wuri domin inda fir'auna ya karɓi imani da wuri ada ya gama da mutane kuma haka bane sai da ya halaka jama'a ya gama ɗagawarsa sannan kuma ya zo kuma ya sha shi za annabi musa ya ce allah ka ɗaure zuciyarsa yadda ba zai yi imani ba sai san da ya ga azaba idan kuma san da mutum ya ga azaba ne imani ba za a karba ba ina fata an gani Allah madaukakin sarki da a ujibat kuma. Kala, Allah ta'ala yace da annabi Musa da annabi Harun yace da su a ujibat kuma. haqiqa Allah ya amsa addu'arku fastaqima amma abinda Allah yake so ku tsaya kan gwadabe na shari'a ku tabbata akan umarnin da Allah ya yi muku ku ci gaba da kiran fir'auna da mutanensa zuwa ga imani zuwa ga ta Allah mana shine ku tsaya kan kirbar Allah wala tattabi'ani kar ku kuskura ku ce za ku bi sabilan ladina la ya'lamuna tafarkin waɗanda ba su san Allah ba idan kuka ce za ku bi tafarkin su to za ku bauɗe ku kauce ma Allah subhanahu wataala mana abin da ake nufi bayan an ce an amsa ta tasu amma Allah ya ce su tsaya fa a kan bin Allah wasu daga cikin malaman tafsiri sun rawaito cewa kamar yadda ibnu jurayj yake cewa ya kuluna malaman mu na cewa inna fir'auna makasa bada hadhihi da'awa 40 sana bayan wannan addu'a da annabi Musa yayi annabi haruna ya ce allah ya amsa allah ya saukan musu ya ce ya amsa ɗin amma su tsaya kan hanya su ba allah suka ce bayan wannan lokacin sai da fir'auna ya ƙare shekara arba'in a kan mulki yana abin da ya ga ba sannan mai ɗaukin allah ya zo aka halaka shi mai wanda yake nunawa duk sanda karo ya allah to ɗayan biyu ne ko dai a amsa maka shi ma amsawa za ta iya zama ɗayan biyu ko a amsa ma nan take akwai hikimar haka ko kuma a jinkirta shi sai nan gaba saboda gabatar da shi gare ka kusa zai iya fandarar da kai ba za a amsa maka zai bayan shekaru ko kuma duk ba za a yi wannan ba ɗayan biyun can za a yi maka ko dai a ajiye maka addu'ar sai a ranar alkiyama idan ka tashi kana cikin tashin hankali wannan addu'o'in da ka yi sai ka ga sun zo a ranar sun kawo ma ɗauki ko kuma a kawar maka da wani bala'i kwatankwacin abin da ka roƙa wannan jisan nuna sanda kai addu'a ba za mu fita daga ɗayan waɗannan ba na ɗaya ko dai a amsa maka nan take na biyu ko kuma ba za a amsa ba sai bayan wasu lokuta kamar da annabi musa ya amsa allah ya ce ya amsa musu amma ba a zartar ba sai bayan shekara arba'in ko na uku a ije maka wani bala'i kwatankwacin wannan addu'ar da karo ko na hudu ne Allah maɗaukacin sarki wato ya ajiye maka wannan abin da ka roƙa sai alkiyama shi sa malamin mace cewa duk wanda ya yi addu'a tare da imani da Allah da mai da lamari zuwa ga Allah ya tabbatar an karɓa addu'arsa amma cikawar fa to da ɗayan waɗannan shi za na ka yaduwa wani lokacin ka ji shuru sai bayan wasu shekaru wani abu sai ya zo kai da kanka sai ka ji kana cewa wannan fa ina jan abin da na roƙa ne shekarun baya kai da kanka za ka ce allah na gode maka da a shekarun baya aka bani wannan abin da na alaka kai da kanka za ka faɗi wannan domin kasan lokacin mai ba ka mallaki hankalin kanka ba ina fata gani ko kuma wani bala'i ya tunkaro a ɗauke ma sai Allah na gode ma ina jin fa da nake ne Allah ya ɗauke min wannan bala'i wani kuma za a amsa ma nan take saboda amsa wannan take tana da tasiri kan wannan abin da ka sai amsa ma nan take ina fata gani da annabi Musa ya taho da mutanensa kogi a lokacin ba amsa mai nan take ba saboda a nan akwai bukatuwar haka kawai za ka ce doki sanda doki kogin da wannan sandan yana duka shi kenan sai kogi ya tsage biyu kaga amsa masa nan take amma wannan saboda so ake fir'auna ya ci gaba da dagawa ya ci gaba da dagawa ya gama dagawa sa tukuna sannan kamun Allah ya zo ya damke shi daga nan kuma ba ya da wani anzari da zai kawo ballanta na Allah ya karba ina fata an gani Allah ya samu dashi na'am mun cinye lokacin to mu tsaya nan wannan bayan suna ce da fatan mara ya sha ruwa lafiya Allah ta kare yake asalamu mutum ne yake sana'ar kurki sai ya dige arniyar kurki arniyar ya rasu kuma da menene a kansa to abu biyu ne a kansa na farko dai idan kafirin nan kafirin amana ne zai biya diya taron kafirin saboda rai ne an ba kafiran amana ba ne to shi ne ba zai biya diya ba na biyu sai ya yi kafara ta azumi saboda rai ya kashe ba wai ya kasancewar mai imani ne ko ba mai yi a ran da ya kashe wannan shi ne wallahu alam a yadda nake aiki wata gawar allah ta da wuta a wannan ruwa a cikin suna mm. irin hannun na abin waya da yanki sai ya sai ya ba yara guda biyu kananan ya eh, ta yi yi dama kuskuren kenan ai ai kowane ya ta yi sittin Wani aka ta yi sittin ta gama ta huta ta ƙara yin wani sittin daga allah kiyaye wani kisa asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da fatan malam ya sha ruwa lafiya akan makallawa kisa menene hukuncin family planning a musulunci na sha magana na abu biyu ne akwai hadidun nasal akwai tanzimun nasal suna da bambanci nasal shi shine kayyade iyali wannan ittifaqan a musulunci haramu kace kai ayyabi biyu zaka haifa ko uku sun ishe ka ta wannan haramun ina fata gani saboda dirran da Allah ya rubuta sai ta shigo duniya ita eh, zo Allah ya rubuta sai ka haifi ya'ya ɗari wallah sai ka haifi abinda musulunci da tanzimun nas tsarin iyali gwamnati da ƙayyade iyali tanzimun nasul shine irin ko ba da tazara dan wannan yaro ya samu kwari kamun wannan ya zo ko ita uwar ta huta ta ƙara lafiya kamun wannan to wannan babu laifi idan an yi shi ba mace aka yi ja'izi ne ya halatta ba ta aka wajibi ne ba ina fata gani a ya halitta an yi ba matsala to wurin yi din kuma sai an shawarci masana ƙwararru ba kawai mutum ya je karɓi magani ya dinga sha ba da yawa mata sun ji sun karɓi magani suna sha sai ta rike samu sa al'ada wata ma ta rike ta lafiyarsu wata ta ba su wata irin ƙiba ta fitar hankali suna tafiya da ƙyar suna nishi ya zama ciwo wani kuma ba ya zaba ya tasiri ya taba mahaifar ta ma kwata-kwata ba za su haifu ba sau da ka da ko wannan sa defectin to yana da kyau sai an gwada ta an ga wanda ya fi dacewa da ita sa'an nan a yi mata ai a musulunci akwai azulu shi ma ba ana yin su ne don me don ta tanzimin nasul ba ta adidin nasul ba wannan shi ne amma kawai da yi ta karɓi magani ta sha ya zo ya rikita mata lissafi da al'ada to wannan kuma kuskure ne dole ne sai ta shawarci ƙwararru su kansu sun tabbatar ba kowane magani ne yake dacewa da kowace mace ba ina fata gani wannan shine wallahi alamu to Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace da karshe wanda shi ne da fatan mara shayarwa lafiya bayan sallama يتمالن مدوهن مدوهن رب البلائد ما لن يعيشن بيها بيشي من قال صدوهن بس صدوهن من صبوحن لقى تصبيهن يعني صبح يصبه تصبيحا إن كتي صبوح مثل ما معناه ما في أريكيه Kudusun daga alƙudus ne kaddasa yi ƙaddisu taƙadisan shi ma dai daga tsarki ne sau da haka kana tsarkake Allah daga danganta masa abokin tarayya saboda haka subuhun ƙudusun ba da yake suburu ba ba haka ba ne wannan subuhun ƙudusun rabbul mala'ikaci wannan yana cikin zikirin da annabi yake a ruku'u Yanayin yin sa kuma a sujjada wallahu alim nan? to Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya magabatan mu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya samu cika da kyau da imani waɗannan bayan Allah ya ji kansu da rahama ya haska kaburburan su waɗanda kuma suke raye a ciki suna asibitoci Allah ka ba su lafiya dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana akwai wata baiwa Allah da take neman a taimaka mata wasu sun sako ta gaba sai sun kwace mata gadanta da karfi da yadi Allah ka nuna musu kai ne kawiyu kai ne azizu Allah ka iya mata haka nan waɗancan bayan Allah da aka danne musu haƙƙi da wanda aka guje masa da aka guje musu da jari Allah madaukin sarki ka kwato musu haƙoƙinsu ka dawo musu da shi cikin aminci ka dawo musu da shi cikin aminci dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka karba mana ibadunmu a wannan wata Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم